Allah na saka mali alherin wallahi na Oh boy, guys, guy they make money. You share this guy they make money. Right? Oh my God, inside. Lebon kuɗi. Kai, ya, Kai san zamu yi? Me? Ka bani, ka bani kayanka. Wani kaya? Kayanka mana. Kai, na gode, gashi nan, gashi nan kai. Allah, Allah mai iko ne. Bari bari bari tuɓe masu. Ya daga saka dan sarbaɗa masu yanzu nan. ka san me ni zan zo na anan kai ka dauka na ka tabi kuma aka yi ciniki kai ni da nike ciniki miliyan biyar kai ma kana yin ciniki ai aka yi ciniki kai cire su ban kayan ka ma kai wanda ba sana ma sa riga ba ban kayan ka kai je ka ba komai da inda wannan ga na ban ma wannan ma kai na gode kai ban sa jikan yawa yawa kayan ka yawa da kai ban kwashe kudi na na manta ban kwashe kai kai ban ka dinga yi big wall fa anya ka gane ko yawa jika ka yawa zona zona da kyau yawa sai an jima ka yanzu na same ta wallahi ka omo ka tell me over two weeks now i never get any money even five naira nobody don put ka which kind of life be this Not not tired with this one. even five naira over up till now nothing i don tire abeg i don leave this work abeg wetin be this no be work abeg ah i don't want to go abeg.